ita wannan matar sarki ne haɗin ta da wannan yaki kisan ta halaka ki ba mu da gwamnan da hanyar cin abincinmu ne ko mu za mu iya yi Malam Usman, yaya ya tafiya? Alhamdulillah wala mali. Ya tafiya. Tafiya alhamdulillah bayan mun taimu hadu da jirgobi. Na bayan mun ma ka hadu da barayi. Ni da dan kwanti a tamu na rahotoci. Bayan mun gamar barayin ga mun ka fita da gudu. Allah ya sa mun ka cire mun ka je wani gari mun kana ce masarautar Juda. Bayan mun ji masarautar Juda muka je wurin wani maharbiya haka bakin gida ne muka mai sallama musamman bai san sallama ba ina mai sallama ya ji hannu ne baya lokaci da Allah ya taimaka ba masauki mu kwanta da saye ci mana wallahi mai gari ya ci ba da masauki su muka lashe shi da don Allah ya taimake mu ba mu gari ba masauki da saye mu ci bayan mun ya fi saukar da mu daga karshe a gane a suka da karshe ma yan take cewa gana kashe shi an kai mu ko muka yi ta da gudu dan uwan teto ma shi ma kai ne a kashe shi ni kenan Allah ne da ya da dina cewa na ya kushe sa Malam Usman yana nufin har yanzu akwai sauran mutanen da ke rayuwa irin tarbiyya to tabbas ya kamata mai martaba ya ji wannan labari na tabbatar da idan ya ji wannan labari zai tura wannan gari a yi musu ba ko kuma a yaƙe su idan ba su ji ba suna buƙatar ko koyon ce. yanzu abin da za a yi ya kamata mu hanzarta mu je inda ne domin a sanar da shi zafi Samira Samira Samira ya kai Haba Samira ba ki ji ana miki magana Haba Mairu kar ki manta fa daga makaranta muka fito bai kamata a ce mun tsaya muna kula samari Haba Samira kin san fa Habu yana son ki Ke dai mai roga mata gaskiya idan kika bari wani kika rasa wannan za ki wani irin wannan a garin nan ba. ai daga duba na ban yi kama da yan matan shi ba samira ke kadai ce mace da nake bi kina wulakanta ni ki tambaya a garin nan gabaki ɗaya na kowane saurayi yawan yan mata amma samira ina binki kina wulakanta ni mata suke bi na ina wulakanta su ai da dubi na ka san bana cikin tsarin yan matan samira barki manta auren ki fa zai <laughs> aure fa kace to ina ne baka shawara tun guri ka janye wannan lamari domin duk uwa ta gari tana wa kanta gurin zabawa ƴaƴanta uba na gari sannan ina mai baka shawara da ka koma makaranta ka san addininka ta nan za ka san hanyoyin da ake bi a yi iyaye biyayya addu'a ta a gare ka Allah ya ganar da kai gaskiya mu je mero canja hali dan uwa wanda gaskiya yaren tana cimin zarafi ba zan iya kyale ta ba Koda da magani sai na samu kan sarautar joda masarautar joda masarautar joda ranke daɗe ki taimake ni na kwaci incin kaina saboda ina buƙatar sarautar nan abin da yasa nake miki gudun wannan sarauta na masarautar nan baki taba ganin ya mace ta yi sarautar wannan masarauta ba gudun nake ka ai yi biyu babu ko ke ko dan uwanki ya kamata ki bar shi shi yayi a tarihin masarautar nan baki taba ganin ya mace ta yi shugabanci ba abin bauta ya taimake ki ai yanzu mata aka yayi a sarauta ki dibi masarautar gimbiya kaba ki dibi masarautar gimbiya ikira duka mata ne don haka a ba ta dama ta yi sarauta. To, ku ɗan ba ni dama in yi tunani. umaima na'am mai gida ina son in hita bakin fada saboda sarki ya ce na baki ina son kowa da kowa halara sun duka ta da za a yi dama mai gida ina so in faɗa maka wata magana yaron na abu abu eh yaron na abu ba don gidan bude maja kai shi ko duk samira na aike ta hmm. ta rike ki shi yasa yanzu ma in kira ta na aike ta har shakkun fita take ji waje ina ko gani yaro fari da baki suna yawo cewa ce aya ah, ta faɗa mini cewa shi ke yara shi sun kawo ga yare ga tawo mai kirki sabira ayat ah, ta so ta rinda to babu komai kuma Allah sai ya faɗa mini kuma ke gazo ta zadi ko in ta iske uwayen su in musu bayanin cewa ga abin suke suke madiyata duk su shiga tsakanin da ita ko kuma duk game da su cikin rariya eh, tare su in musu bayani cewa su shiga tsakanin su shiga tsakanin su da ita don ni ba ya da banza balle a rika bin ta haya ta kuma ji daɗi da Allah sai ke kira hankalin da mai karabe na tun bilalace na gode kwarai gaske ta zani in ga sai da dawo yau da shi kenan to shi ke nan sai ka dawo ni ma zan je in ɗan samu abin da zan yi masarautar juda masarautar juda yawa ba ma da laja insha Allah za a yi kokarin wata ta'adanci yau dama ko ina son ganka gani da magana a wurin ina ganin allah ya so za mu kokari ba aika gaskiya fa ni malam ban yarda da wannan magana ba shi wa a ce yaro ai faridi tashi duk abin da ya dauko ya ce yana so shi za a yi ni da wannan magana auren ba da yawo na ba ni mamaki ne kashi ba ki san auren ga shi yaron ga muke sani danki rana rana danki mana rana fa kace Allah ya kiyaye shin ni ina son in sani shin ni a dalilin ki na rashin son ai auren gadi ba da dalili aure ne dai nace ba na so kuma ba za a yi ba da ramuna ba ba ni da dalili to mutum dai bai jaya da ikon Allah to maman ka dai hankali duk abubuwan da kaga suna faruwa ba ku da kulli shi ilhu haddu ko mi shi a da yaka insha Allah ta'ala ba da sandu zan san wanda za insha Allah ba komai ba wannan ba sabon abu ba fata na dai Allah shi zanar da haba samira ko kuma zai ki saki saurayin mu na ji habu wai tun yaushe nake gaya maka cewa ka daina tsayar da ni duk ka ganna akan hanya sai ka tsayar da ni gaskiya ni ba irin tsarin tarbiyyar da aka yi min a gidanmu ba ce ka ji ko haba samira ai wannan ba komai bane in dai har kina so na kin fi kowa sanin ina matukar son ki ni dai abin da nake bukata da ke ɗaya ne in kulla ki taimaka ki ba haɗin kai habu ko ka saurare ni ka ji kwata-kwata ba ka cikin tsarin mazan da addini na kwata samun domin duk uwa ta gari za ta so zaɓa wa 'ya'yan ta ba ba ne ke nufi ni ba ta ba. duk garin nan ki diba babu saurayin da ya fi ni bai kamata ina miki ina nuna miki so kina min wulakanci ni ban ce maka haka ba habu ka kalli kanka ka kalle ni kai kanka ka san bamu dace ba ka san cewa tsakanin raguni da bera akwai bambanci ta fannin tarbiyya sai na riga ne maka kuma dan Allah habu in tambaye ka idan kaga kanwarka ko ƴarka ko ƴar yayanka an tsiyar da ita akan titi zaka ji daɗi balantana kai wa wata amma shi so ba ruwan shi da wannan bai kamata ina gaya miki abin da yake rayuwata ba kina jifa na da wasu kalamai to me zan ji ya kamata ki gaya min idan kina so na kuma idan ba ki ya kamata ki sanar da ni wannan to me kina wani zancen bambanci me bambanci tsakanin na da ke addinin mu daya garin mu daya al'adan mu daya yaren mu daya to me bambanci tsakanin da ke to ni dai ba abun da nake roko abu Allah ya shirye kai gane da kai gaskiya mu matsaba na hanya canja hali dan uwa Cillo? Yawa Cillo. Ina ake ta waka? Gimbiya ce ta aiko. <laughs> Muje. Ina za mu je? Mu mana. don halin rayuwa muda bincike ya nuna dai wannan hili ba naka ba ne mallakan magada ne nisa ka kokarin son kai zalunci kai handama abin da ba haƙƙinka ba eh kuma ka san da cewa zalunci ba abin yi ba ne ba Allah cikin hadisi ko ya ce inni haramtu zulman ala nafsi waje altu bainakum muharraman wala tuzalimu wato ne na hanta zalunci akan kaina in ji shi ubangiji sannan na sanya shi tsakanin ku zan abin haramtawa ko kuma haramtacce don haka ku zalunci wanga abu ba daidai ba bane ba kuma ina ƙara jawo hankalinka in ka san cewa akwai wani haƙƙi da ka ci banda hakan ga ko ka yi wani zalunci wanda ka samu nasara to ka gaggautar da mai da abin don da cikin sharuɗin tuba akwai radul mazalimi kamar da abin da ka zalunta ga wanda ka zalunta to in kai wannan to duk laifin da ka sani ubangiji mai yayi zunubai ne inna allaha ghafurur rahim sannan duk abin da ka gani ka yi na zunubi Allah gafarta shi ka wala ta taqulu rahmatullahi inna la yaghfiru dhunuba jami'a za ka ga wannan abin ba daidai ba ne ba guda eh Allah sau ba da da ba san da haka tabbas adalci shi ke haɗa kan al'umma har ƙasa ta zauna lafiya saboda wannan hilin mallakan marayu don haka Allah ya ƙara ba mu iko aikata adalci ai Allah shine abin godiya kira na nan wurin shine ya kamata so junan mu mu haɗa to ne manzon Allah sallallahu alaihi ya ce la yuna hadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imani da yanku bai cika ta ce sai ya soma dan uwan shi da abin da suka son kanshi da sannan kuma ala ayi halin ka san shi musulmi da musulmi dan uwa ne al musulmu, Akwai muslim ko can wani wuri kuma Allah ya ce musulmi ga son musulmi dan uwan shi kamar gina ne da kadan kwarin ya shudu ba azu ba ala don haka ga Allah shi ba mu inda muka so shi ne mu ba mu lahiya da zama lahiya kai kai ka sama abu ni da baba kai ko kaiwa mande amma me mande miki dan gidan aure ko kurege shi wa me latas ba dukan na sani <laughs> ai in ba aure kurege da babu wanda hada babu wanda hada dan bazan yanka wato kai na ashe ka hana mu da ta shaka ka ce ba ta ba ta aure ko sai ko to kai ko ka hana mu zuwa ko ina da dai aikin ta mun kai ba ka ba ka ta ma da shi da ka tare mu mata ta da mutunci ce kai wanga yaron ga mai kala kamar kurege ya bace wai kai da ka hada masa mira zama wai ce ta aure ka to dole aure so ya dole ta hito wato wallahi sai mun ta hito mun tare ta ba ku karanta kai zumin ka ba wacce ka wacce wacce ka hita kai wara wa ka ba hawa ba to ka dada ka sha mana da ka ka sha to sai ta duka ba da sato da kai kai mira mutum banza wa wannan kai ta sha ba ko kuma shi din hadiya a asibiti muka sha ba baba Baba, ka taba haɗa Ka taba haɗa sa kana yaro. Amma da ka na ba. Wallahi haka baka tauka kan nemi Baba, baba, shi Ka ga Ka ga baba. Ina kokarin wato da zai ko haƙin nan baba. Sai ni Ne Ka mai dai. shi ka Ya kare. ya Masarautar jihoda. abin bauta ya taimake ka Ya yaya gulbi na zo ne domin mu nemi maslaha tsakanin ni da kai saboda bai kamata a ce kowane lokaci ana samun matsala tsakani da kai na rantse da abin bauta ba da sha'awa ko wani muradi akan wannan mulkin gara don haka ina so ka sani ka kwantar da hankalinka mu samu matsala a tsakani da kai shine zai fi dacewa kai turki na rantsi da abin bauta ba zan taɓa daidaitawa tsakanina da kai ba muddin ka ci gaba da ja'in ja da ni akan wannan masarautar kuma ba za ka ci daga yau zaman lafiya ya kare a gidan nan muddin an ka ce ba za a bani masarautar nan ba sannan zan iya aikata komai kuma zan iya aiwatar da komai domin in zamo magaji a masarautar nan na ɗauka cewa za mu samu masala a tsakani da kai saboda mu samu zaman lafiya amma tun da ka ce ba haka ba na ɗaura kambun yaƙi da kai daga nan har zuwa lokacin da ka nemi canji da aikin kar ka ƙara gaya irin wannan magana ka tashi ka bani ci idan kuma ba haka ba za ka kai kake tsoron haka ko kuma kake shakkan haka don haka muna nan da ni za ka yi taurin kai to ka jira ka gani za ka ga abin zai biyo baya gare ka me ka ni gurin nan kuma kada ka ji tsoro kada ka razana abubuwa da dama sun zo su faru da kai amma ba zan bari ba saboda ina sauka. ni yan sarki aljanuti. ka kwantar da hankalinka ba abin da zai same ka kuma sarautar garin ku ko ana so ko ba a so sai ka yi ta wace irin rayuwa kake jefa kanka Ina ji abin da kai ka rasa wadda za ka lalata za ka nema sai cikin kuyangi kuyangin ma ciluwa tana ɗaya daga cikin amintattu wanda iyayenka suka aminta da ita